Gwamnatin tarayya ta gurfanar da wasu 'yan ƙasar China a gaban kotu a bisa zarginsu da haƙar ma'adanai a jihar Abia ba bisa ƙa'ida ba. Wanda ake zargin 'yan ƙasar China su takwas da kuma wani ɗan Najeriya guda ɗaya. A baya-bayan nan jami'an tsaron da ke kula da wuraren ƙasa wuraren haƙar ma'adanai suka cafke wasu a wani sumame mai reshen hayakin kogo. Ministan ma'adanai na ƙasar da ta Dele leke ya ce an da tsarin ne don harkokin haƙar ma'adanai. ranar juma'a ne dai mai shari'a jk Oguntoso na babbar kotun tarayya da ke abuja ya fara sauraron shari'a inda inda ake tuhume tuhume da abubuwa guda uku da suka haɗar da haƙar ma'adanai ba tare da amincewar hukumar da ta dace ba da kuma hana gudanar da ayyukan haƙar ma'adanai na gwamnatin ta amince da shi da dai sauransu waɗanda ke tuhumar sun haɗar da yongchan da mo beijing da ziyobin tufafin zufa da dai sauransu kuma kamfanin kamfanin su na one company limited bayan dai sauraron ɓangarorin biyu mai shari'a ya bar nan a tsare waɗanda ake tuhume waɗanda ake tuhuma a gidan gyaran hali na kuce tare da ɗage ci gaba da sauraron shari'a zuwa wata rana